fondation hirondel niger sacha hausa studio kalangu ke magana gunguma man tani ke ɗauke da gama shirin ga kanun labarun ƙungiyar masu sana'ar sadarwa na afirka a park yau da sahe ta shirya ranar kofa buɗe albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ga samun labari cikin bayani a cikin shirin garuruwa da dama na tondi kandiya jihar tilaberi sun gama gwiwa domin rike matasa 'yan mata a makaranta muna ɗauke da bayani a cikin shirin a shafin rahoton musamman za ku ji hoton tarihin lantana muhammadu magajiyar garin mace wato mayar ɗin farko ta kwamin ɗin bengu cikin gundumar gaya masauraro barkanmu da yau talata 28 ga watan satumba 2021 yanzu kuma gazibin labarun dalla-dalla yau 28 ga watan satumba aka sallace rana ta biyu ta ƙasa da ƙasa na samun labari a nan yame tare da buɗe ƙofa da ƙungiyar 'yan jarida na nafiyar afirka a pak ta shirya daya daga kalubalen da 'yan jarida ke fuskanta dai shine gasar da cibiyoyin ba da labari na kasashe suka dora a cewar wasu 'yan jarida da wasu masu ma'amala da shafin yanar gizo da muka tuntuɓa ga kalamun da suka ma olivier asogbabi. Euh, a gani na abun takaici ne in sanar da masu sauraro na wani labari a gidan TV na da na ɗauko a wajen RFI ko France 24. Kafofin watsa labarai ba su gaba neman muhimman labarai ƙarfi a ƙasar Nijar, kuma sakamakon gashi a bayyane a cikin rayuwar al'umma. Saboda ba ka iya samun labarai ta hanyar kafofin watsa labarai da ke a kusa da kai, sai ka kan matashoshin ƙetare don sanin abin da ke faruwa a kewaye da kai. Ina ganin matsala ce babba. Nous ici, ironiquement, nous créons des lois pour fermer les Munan muna kafa dokoki domin rufewa kafofin watsa labarai kofofin ƙasa da ƙasa. Yau menene kofofin ƙasa da ƙasa? Kafofin sadarwa na yanar gizo ne. Gidajen talabijin ƙasar Nijar nawa gare mu da ke yada labarai na ko da yaushe. Ba su da yawa. Kenan abubuwa ne da ke kawo cikas ga tattalin arziki da ci gaban ƙasa. Sont des fermetures pour le développement du pays. binciken kimiyyar ɗan Adam irsha a makon da ya shuɗe ta amfana da samun ɗaukar horo na kwana biyar bisa fannin dubarun kiyayewa da mayar da wato ingancin tsohin rubuce-rubuce da kuma ajami. hulɗar ƙasar espaniya ce ta shirya da wannan bayar da horon komi ke dalili jakadiyar ƙasar espaniya madam nuria raigoza gonzales ta ma michel deji bayani Bad Hogo horo ne da ke cikin tsarin wani shirin haɗin gwiwar mutanen garin Spanya da ake kira a Aferga. Shiri ne da ke da niyyar horar da albarkatun ɗan adam dangane da al'adu. Kenan buri na farko shine ba da horo ga ƙwararrun Irsh Don samun damar kiyaye albarkatun da ke akwai a cikin cibiyar nan da kayayyaki na zamani da muka kawo daga Spain. Idan aka yi la'akari kuma da adadin rubutun littattafan da ke akwai a nan kimanin dubu hudu da dukkanin abubuwan da ke a cikin waɗannan littattafan akan batutuwa daban-daban ya zama dole a samu mutane ƙwararru waɗanda za su iya kiyaye wannan gado don yana da muhimmanci. Garuruwa da dama na ƙaramar hukumar karkarar Tondikandiya cikin jihar Tilaberi a ranar sha biyu ga watan satumba sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya tsakanin su bisa gurin hana matasa 'yan mata zuwa cin rani a maraya wata hanyar rike su a makaranta hassan haruna mai rahoton garin fariya ya ma wakilinmu sayidi abdu bayani Doka ta farko mun ce duka iyaye da suka bari biyarsu ta tafi ya mai, uba zai biya jika 25 uwa ta biya jika 25 kuma dole su dawo da yarinyar. Duka iyayen da suka fitar da yarsu makarantar boko za su biya jika 25 kuma dole su dawo da ita a makaranta. Duka wanda ta dalilin yaronsa ya je har makaranta ya ci ma malami mutunci to doka za ta haukan shi zai biya jika goma. An ce an tsaye da kuɗin aure ga baki ɗaya jika ɗari biyu. An fitar da akwati wanda ya sa akwati a cikin kayan aure za a ci tararsa ta jika hamsin. Duka wanda ya bulaguro bayan tafiyarsa sai iyayensa suka tura matarsa a yamai kowane daga cikinsu za su biya jika ashirin da biyar biyar wanda shi da kansa ne ya tura matarsa ta tafi yamai shi ma za a ci tararsa jika hamsin. wani Studio Kalangu ta Fiyar Niger. A faɗin duniya aka sallace wa na 28 ga watan Satumba ranar kokowa da cutar zangai. Ƙungiyar duniya mai fafutukar rigakahin wannan cutar maras magani ita ce ta gindaya wannan ranar. Albarkacin wannan rana, harabar jiha ta Elebajin Yame ta shirya da gangamin yiwa karnai shaushawa kyauta. Mataimakin na Elebaji na Yame Sise Umaru Abdulkader ya ma Asumani shi na bayani, Asumana fassara mana bayanin mu ji. Cutar zangai cuta ce da ke kama dan adam da dabbobi ba iya warkar da ita kuma tana da matukar hadari. Da zaran dabba ta kamu da ita karshen ta mutuwa ce ba magani. A yau muna yi wa karnuka daga rigakafi da wannan cuta kyauta. Wata rana ce da muke ba mutane damar su kawo karnukansu a yi musu shaushawa kowace shekara kuma kyauta. Alhali a lokacin baya jika biyar ko jika uku ake yin shaushawar ya danganta da nau'in allurar. Yanzu dai mutane suna zuwa kaɗan-kaɗan amma daga baya za su zo da himma muna yi ne dangance da adadin alluran da muke da su a kasashen mu mutane suna rike karnuka amma ba su kula da su yanda ya kamata hakan yasa karnuka suna gararan ba cikin hanyoyi kuma wannan ne ke sawa cutar zangayi ta bunƙasa saboda haka muke kira ga jama'a idan mutum ya mallaki kare to ya rike shi a gida kar ya bari ya ta yawon banza sannan kuma ya sa a yi masa shaushawa eh, daga babban birnin ƙasa bari mu isa yankin dandawa A gaya mata da dama na angoyi daban-daban sun ɗau gurin tsabtace mahalinsu inda suke rayuwa, shi yasa ko ce ƙarshen mako tsintsiya a hannu suke fitowa da bibi domin sharar angoyi. Fadal Alu, wakilinmu a gaya ya naɗo muna ra'ayin wasunsu inda suka bayyana dalilin. Muna shara ne saboda mu gyara anguwarmu shi yasa muka ce yara su fito akwai 'yan mata da mata mu zama tsintsiya madar minki daya tunda anguwarmu ta yi salte duk illahirin kayan shara muna iya ƙoƙarinmu mu saye su kamar su tsintsiya don mu yi shara. Mun sasanta kanmu don tsaftace anguwarmu. Masu wucewa suna taimaka mana da ruwa da wasu 'yan kuɗaɗe. A gagarin gaya ta yi kyau tunda wallahi ƙazamtar gayan nan ba a samun shi ko ina a duniyan nan. Yanzu mata sun fito to maza ma su taimaka mana da kayan aikin da za mu yi aiki tunda in ba kayan aiki ba aiki. Ga mu nan kowane sati muke fitowa don mu yi shara. mu mutanen shiya dai muna son haɗin kanmu tun da muna nan muna shara muna gyara duk wanda ya yi sharan shi shi ɗauka shi kai inda aka zuba shara kai ya zuba muna wajen da mun kai shara. Bari mu isa yankin Mangari hilayen noman shinkafa na difa tun shekara da 2012 kai a kai suke fuskantar ambaliyar tumbasar ruwan tafkin kwamadugu yobe wani halshen tafkin chadi wannan al'amari na da tasiri kan haddasa karamcin girbin shinkafa domin tunkarar yawaitar ambaliyar mahukuntan sun ɗau matakin wato gina matattarun ruwa wakilinmu mani musa ya firanta da daraktan gine-gine na jihar madi zarami ibrahim ga bayanin da ya yi Kariya na bambanta daga yanayin kowane gandari kuna da madatsun ruwan kariya a bangaren gandarin Sedeya da kuma guda a bangaren Shatimariya Girematuri kuma akwai wani ginin sa ido na tabkuna bangaren Lada game da sauran wurare kananan gandarin noman rani na shinkafa da na tattasai mutane ne suke kafa madatsun ruwa na kariya an fara samun ambaliyar ruwa tun a shekara ta dubu da goma sha biyu ma'ana ba ku kaucewa ruwa su shiga gonaki kuna ya keɓe wani ɗan bangare amma ba ku iya hana ruwa su mamaye. Tuni ma ina ganin wajen zerewaram ruwa sun fara mamaye wurare. Shimfiɗaɗɗen fili ne har kullum sai an karkata. Yanzu mafita da aka samu ita ce ɗage lokacin noman rani mutane su yi samu su yi girbi kafin ruwa su zo. Mata a cikin wasu al'ummomin ƙasar Nijar bayan durkushi na ƙoƙarin yin ƙiba wata al'ada da ke son ganin mace ta zama tumbulbul bayan ta yi arba'in wannan al'adar ana samunta wajen matan kwamin ɗin gazar cikin gundumar ballar yara yaya ake shan ƙibar da wannan matan ke yi mariya da balgi wata mata latiziya ta garin agu ta mana bayani tare da zainabu abdu Mutanen da in za a yi ma matar da ta aihu kunu sai an nemo kunnuwan kalgo da su za a tafsar da ruwan kunu in ta shashi jaririnta zai samu ruwan nono sosai kanwa ake rigai bata da dusa don cikinta ya bude sai a gama da magungunan gargajiya na zahi don wanke cikinta bayan kunun ana mata ruwan zafi da za ta rinka sha safe da marece har take huta arba'in masha Allah jikinta zai yi kyau a dawo da muka sani ba a shan magungunan zamani na turawa dusa da ta kuɗi ne muke sha don kiba muna tartsan gari shi muke kwana sha in kuma gari ya waye sai shan ruwa sai wani maraicen yayi ka sake shan wani tukudin a yau babu wannan yayi sai shan garin gogo da magungunan zamani ba su gyara mace sai dai su kashe jiki ƙwayoyin maganin suna kashe mutane da dama ba su da kyau a gaida samira da fasara scrabble wasar bi ta wuce ta motsa jiki mai ƙara sani da kuma dubarar ciyarwa da aiwatawa wannan shine mau'idin da aka rike wa kwamɓalar ƙasa ta scrabble aji na uku wace ta kammala a ƙarshen mako a nan yame wanda suka ci nasara su ne za su shiga tawagar ƙasa domin wakiltar ƙasar niger zuwa gasar ƙasa da ƙasa asuman fodi mamba na haɗakar ya ma michel jeji cikon bayani Tun kafin a yi tankaɗe da rairaye kowace ƙungiya ta kawo 'yan wasa biyar. Nan ya mai da yake suna da ƙungiyoyi da yawa sun kawo ƙungiyoyi biyar waɗanda za su wakilce ta wanda ke nuna cewa muna da 'yan wasa sittin a cikin waɗannan kwanaki uku an yi kwambala a bisa fanni uku. Kowane fanni yan wasa akwai tukunci na farko na biyu da na uku. Sannan tare da waɗanda suka ci wannan tukuncin za mu keɓe ƙungiya ta ƙasa waɗanda su za su su wakilci kasar Nijar a kwambala ta duniya. Tuni akwai cin kofi na nahiyar Afirka da ake kira Shampak da zai wakana a Kamaru a cikin shekara ta dubi da yanzu kuma sai rahoton na musamman Lantana Muhammadu sunan sabuwar mayar ɗin karamar hukumar karkarar Bengu kenan cikin gundumar gaya. Tana da aure kuma uwar yara hudu shekara 38 gare ta. Lantana ita ce mace ta farko da aka zaɓa domin jagorancin wannan kwamin ɗin. Wakilinmu Fadal Alu ya je ya firanta da ita ga rahoton da ya naɗo mana. Lantana Muhammadu malaman makaranta ce da ta shafe shekaru goma sha hudu cikin ba da karatu a bangaren firamare gaban rashin halartar mata sosai cikin tafiyar da iko a Bengu karamar hukumar ta. Lantana ta dauki niyyar shiga siyasa. Cikin wannan ma'aikatar bani ga ganin mata saboda haka ina fatan zama abun koyi ga saura. Su ma mata suna da wuri a cikin ma'aikatun yankunan su. Tun san da na je aje takardu akwai wanda suka ce mini hammi ne ne zan yi. Anya a matsayina na mace ina iya kula da ma'aikata kuma da iyalina. Eh, Ta zama shugabar karamar hukumar bayan zaɓukan ƙananan hukumomi na watan Disamban shekara ta 2020. Lantana Muhammadu na riƙe da matsayinta na uwar iyali kuma magajin garin karamar hukumar ta da goyon bayan mijinta Sale Umaru. To ma ta riga ta saba mallamin makaranta ce tun ka yi aure sai da mun kai yarjejeniya da ita mun kai alƙawari sai ce ba za na hana mata aiki ba ce na yarda dan in samu ci gaba ban dawa in ce ba haka nan ne babu matsala tun gida da wajen aikin ta ni dai waje na ba taɓa bani matsala ni ba ba ta matsala ba su biyu ne abu ke zama ta sun samu fahimta juna babu matsala da ɗiyanta da wanda ba nata ba da tana nan da ba ta nan kayan Allah ta rika ta hannu ta wani bangare dukkan matan Bengu suna alfahari da ganin wannan mata da ke jagorantar karamar karamar hukumar karkara kuma fatan su yana da yawa daga wajen wannan babbar jami'a. Mun samu mayar mace lantana. Muna fatan abin da mazaje ba su yi lantana ta yi mana shi. Don muna fatan yau ya mace ta tausaya mace ya uwarta. Muna fatan za ta nemo mana incin kanmu mu mata. Ta nemo mana proje kala-kala na mata. A nata bangare lantana Muhammadu na da burin kawo tata gudunmawa ga ci gaban yankinta musamman ma game da kyautatuwar jin daɗin mata. Ina mai alfahari saboda a yau na san da a cikin tarihin Bengu ni ce mace ta farko magajiyar gari wannan ɗai ma ya ishe ni kuma zan ci gaba da ayyukan da magajin gari da ya sabka ya fara ta bangaren da ilimi musamman bangaren mata ina so in kirkira musu ƙungiyoyi don su samu abin yi. Projet pour les femmes. A yau magajin gari ta karma hukumar karkara ta Bengu cikin jihar Gaya Lantana Muhammadu ta ce a shirye take wajen tattauna da kuma karɓar ra'ayoyin al'umma domin ci gaban komin ɗinta. Studio ya sauka kenan ga Habibu Garba ya zo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci ni na ku badan dan Arlit Malamin Mangungu ke muku sallama a futa lafiya.